yanzu dare ne na litinin sha takwas ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da da da hudu talatin uku, daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayani firkatin najiya minhum عقائد الفرقة الإسلامية islamiyya كبار أعلامها a أبو na abu القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Mala yana mana bayani gane da abin da ya shafi shi'a kaisaniya ɗaya daga cikin manya-manyan karkasuwansu guda hudu. mala ya ce a bayan rasuwan sayyidina ali ibn abi talibin sai magoya bayan shi sai suka kaso gida hudu na farko su ne gullatu sai kuma kaisaniya sai imamiya sai kuma zaidiya to malaye mana bayani gane da zaidiya cewa sun kaso gida uku tare da wasu malamai na ganin sun kaso gida takwas ko gida shida amma wasu bayanai da suke da alaka da shi'a zaidiya da karkasuwanta tun da kan jarudiya sulemaniya da buturiya za mu zo mu ji wasu bayanai a kansu a cikin littafin almilal nihal na al'imam a shahar satani amma bayan da mala ya gama ɗan tsakura mana bayani a kansu sai ya ɗauko mana bayani dangane da kaisani inda muka je kai saniya ba wani rabuwa ne za a ce sun yi ba amma dai malamai kan hange su da mahanga iri biyu cewa akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa muhammadu ɗan hanafiya ya rasu kuma ɗan shi ne ya gaje shi waɗannan sun ta samun saɓani isu-isu don gane da a bayan muhammad ɗan hanafiya su da ke da ra'ayin rasuwan shi to wane ne ya ɗare karaga a bayan shi wasu kuma suka ce bai rasu ba yana nan a kogon nan da ke makale da dutsen radwa a inda yake zaune yana shan ruwa da zuma kuma zaki da damisa suna gadin shi sannan kamar yadda muka ji kusayyar ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan kaisaniya yake rera waƙan cewa har ma akwai mala'iku da ke kawo mai ziyara bayan lotu suna zama suna tattaunawa da shi domin ɗebe mai kewa su masu wannan tunani suka ce shi shine mahadiyul muntazar mahadin da ake sauraron bayyanan shi da fitowar shi a ƙarshen duniya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye duk waɗannan abubuwa da kuke ji ana bayyana dangane da aƙidin batattu malam zai zo zai mana cikakken bayani menene aqidan ahlus sunna kan waɗannan abubuwan kun gano wannan da kyau ku domin ya ce a ƙa'idul firkatul islamiyya wa ara'i kibari a alamiha Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Tumala ya fara kawo mana ‘yan maganganu ne na kuthayyar sai kuma yake mai da martani dangane da irin maganganu da miyagun aƙidu. da yake bayyanawa Allah maɗaukin sarki ya sauwaka. Mala ya ce wa ƙala kuthayyar fi ƙasidatin aidan har ila yau kusayyar a wata aƙida a wata ƙasida da ya gabatar ya ce, Ala ƙullil wasiyyi fadadka nafsi, a bi zalikal jablal muƙama, a zarra bi ma'asharin walauka minna وسموك الخليفة والإمام وآدوا فيك أهل الأرض طرا مقامك عندهم ستين آما وما ذاك بن حولة طعم موت ولا وارد له أرض إذاما لقد أمسى بمجرى شئب رضوى تراجئه الملائكة الكلام وإن له لرزقا كل يوم wa ashribatan yu'allu bi hatta ama kuthayyir ya ci gaba da cewa ala a saurara mai qul lil wasiyi ka gaya ma wannan da aka yi ma wasiya ma'ana wanda sayyidina ali ya bar ma wasiyan cewa bayan shi to shi ne zai jagoranci al'umma a matsayin khalifa a matsayin imami. To kenan waɗannan da suke cewa kuma ai wasiya ai wawaye waye an bar ma Hassan ne daga Hassan sai Hussein to ga su ‘yan kaisaniya sun ce ƙarya ne, wanda yake imami bayan Ali shine Muhammadu ɗan Hanafiya. Jama'ar annabi duk mutumin da zai yi addini, in dai addini ne irin na annabi, shawara shine je karatu kawai. In ka ce za ka yi addini irin na ‘yan oda, haka za ka gama addinin gaba ɗaya ka je lahira Allah ya ƙona ka. mun gano wannan da kyau ko a waye gari ka je lahira kana sa ran zaka ga abin gari Allah madaukin sarki ya ce ai ba shi ka bauta ma ba ka bauta mu wasu ne ka bauta ma ra'ayinka ne jama ba a yin addini da ra'ayi wai dan naga cewa wannan shine zai fi shin a'a me daidai kawai me daidai yanzu sabani tun daga kan dai ali sabani ya barke duk wani imami na shi a kowaye sai da ake da saɓani aƙalla aƙalla ka iya cewa goma a kan shi waɗannan su ce wane ne waɗannan su ce wane ne waɗannan su ce wane ne kuma su shi a gaba ɗaya bautan imamai suke yi kun gano wannan da ku kullum imamu ya ce imamu dai imamu dai imamu dai imamu dai kullum aikin kenan duk wanda ya san su ya sa haka suke kuna gano wannan da ku to ji abin da ku thayyir yake cewa ala kullil wasiyyi fadarka nafsi ka gaya ma wannan da Ali ya bar ma wasiyan cewa shi zai riƙe ragama a bayan shi, cewa wai ya ba da fansar ran shi gare shi. A ɗalta bi zalikal jabalal muƙama wanda ya watsi da zaman gari, ya koma ya tsibbace, ya tare a wannan kogo na dutsen raduwa ya koma ya bar cikin gari sakamakon ruɗani. da abubuwa na asha wanda duniya ta samu kanta a nan. To jama'a ku ɗauko wannan maganar da su waɗannan mutane suke faɗa cewa wai ai lokacin da mahadi ya tafi, duniya ne ta cika da zaluncin sarakunan gargajiya sai ya gudu, shi ne sai shige cikin sirdab. To ana nan wai sai duniya ta gama cika da zalunci, zalunci ya kai geji, sannan zai dawo. ya zo yaƙi zalunci sai ka ce to training ya je yi jama'a mun gane wannan da kyau ko abin da ƙananan azzalume sarakunan gargajiya suka sa ya gudu yanzu sai sarakunan dimokuraɗiyya ne zai daya yaƙe su jama'a mun gano wannan da kyau ko lokacin da ya gudu ana yaƙi da kwari da baka da mashi da takobi a sa garkuwa in an kawo sara a kare ko a duka kibiya ta tsaye ta wuce haka ne to yanzu ko ana amfani da mezas ana amfani da bama-bamai da bindigogi da tankokin yaƙi da jiragen sama masu lugudan wuta to sai kasa gane to training ya je ko mun wannan da kyau ko cin da ƙananan azalume sun sa ya gudu to manyan azzalumai suke jagoranci su ne masu faɗa aji ya ka su ba mu wannan ansan gaskiya mahadi na gaskiya da annabi ya ambata jama'a ko haihuwan shi ba a yi ba ko haihuwan shi ba a yi ba kuma zai zo to shi ne mahadin ma akwai maganganu kusan arba'in a kan shi wannan su ce wannan ne wannan su ce wannan ne wannan su ce wannan ne wannan su ce wannan ne to su ‘yan kaisaniya ma sun ce muhammadu ɗan hanafiya ne shi ne mahadin ina fatan mun gano wannan da kyau suka ce a zarra bi ma'asharin walau kaminna lallai wasu mutane sun shiga halin kunci da damuwa sun shiga halin wahala da tashin hankali sakamakon jibintan al'amarinka da muka yi saboda ƙiyayya saboda baƙin ciki nun kufurci zai karsu wasan maukal khalifata wal imama lokacin da muka ce kai ne halifa kai ne imami kai ne halifan ali kuma imamin musulmi sai suka wahala suka shiga ƙunci. wannan maganan da yake wa yake mazambu? mun gano wannan da kyau ko jikokin annabi fa yake mazambu da magoya bayansu wai cin da sun ce shine imami ba waɗancan ba to sun shiga halin damuwa sun shiga halin ƙunci, sakamakon cewa ya ɗare karagan mahaifin shi wa adofi ka ahalal arda turran mutanen duniya sun komo sun yi ma mubaya'a ko dan dole mun sun bi ka sun yi cappa gare ka kai ne imaminsu muƙamuka hom lokacin da ka zauna a duniya a cikinsu sittina aman na tsawon shekara sittin waɗannan duniya gaba ɗaya suka ce babu kamanka ina fatan mun gano wannan da kyau wa ma za ka buna haula ta ta'ama mautin suka ce ɗan haula bai taɓa ɗanɗanan mutuwa ba bai mutu ba yana nan yau kusan shekara dubu da ɗari uku da ‘yan motsi yana nan shi bai mutu ba mun gano wannan da kyau ku Walawar laho ardun izama bai mutu ba ballantana ce an binne jikin shi ƙasusuwan shi ƙasa sun lullube su to bai haka ba yana nan da ran shi laƙar amsa ai da sassafe jijjifi ya sammako ya tafi bi majira shi'ibe raduwa ya shige wannan kogon dutse na raduwa a nan ya yammata, to raji'uhul mala'ikatul kalama wanda shi da mala'iku yake mitin, da mala'iku yake hira, mala'ikun Allah ne ke ɗebe mai kiwa, wa inna lahu la rizqan kulla kuma shi kullum garin Allah ya waye akwai arziki da yake kawo mai shine ruwa da zuma. wa ashribatan sannan akwai abin sha bi ha ɗa'aman wanda ya wadatu ba sai ya ci abinci ba son sha zuma abin shi mallam sannan ya samu ruwan sanyi ya kora ga zaki ga damisa na bashi kariya sannan ga malayu ko abokan heran shi wai ina fatan mun gano wannan da kyau su suna faɗin maganganu ne ko jama'a jarumi sai ya nemi zaki ya kare shi mun gano wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwan da suke faɗi ba fa daidai ba ne abubuwa ne wanda yake kawai an mai da tunaninka ya zama irin na awaki to sai a zo sai a riƙa gaya maka akuya ne tana kallo a yanka 'yar uwarta kuma ta dawo gidan da yamma kaga tani ne na rashin kan gado ba ta san cewa kila gobe ita ce a layi ba to in ba dai tunanin dan adam ya zama irin na kaji ba dan me yake faɗi irin wannan manganin ya yadda ko ba ka da karatu ba ka da hankali jama'a mun gano wannan ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce wa qad ajabnahu an haza shi’ir bi qawlina aitini muka bashi ansa dangane da waɗannan maganganu da ya zantar a inda muke cewa jama'a duk sanda suka tsaya suke maganganun cin mutunci sai ku tsaya ku lura shin sun cancanci a maida masu da martani in sun cancanta sai a mayar in ba su cancanta ba sai ku rabu da su jama ba kowane ƙazani sha sha sha su su su garho matsi yake magana a maida mai da martani ba idan wanda bai kai ba ya faɗa ka faɗa sai ƙiman ka ya koma kan shi kun gano wannan nake ku yanzu duk ansan da ake bashi ana bashi na ilimi ne amma yan bid'a so suke yin su dauki hankalin ku gaba ɗaya ku koma wake wake ku daina kun gano wannan nake ku kun san sanda suka yi waka suka zagi malamin sunna Sheikh Ja'far Mahmud Adam aka maida musu da martani wai shine sai suka ɗauka zamu koma mu ta waɗannan abubuwan ne mu zama 'yan oda wannan kwaya ɗin ya isa sai a rabu da su ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani zage-zage da 'yan bida za su yi kan ku tanka musu karatu ne ba su so ku zage dantse ku karantar da kanku ku karantar da matanku karantar da 'ya'yanku karantar da al'umma gaba ɗaya wannan shi zai ƙare masu gudu shi zai ƙara adadinsu shi zai mai da su tarihi a waye gari a daina jin bida'a amma kuka aje karatu ko koma raddi ko koma martani ko koma kare-kare da waƙe-waƙe za ku bata wa kanku lokaci ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko mu san da aka mai da wannan martani kawai mun ga abin da kanawa suka yi ne ba haka ya kamata su yi ba da sun yi shuru lokacin da yan kushaku suka zagi malam suka ce ƙarya jafaru mun gane nufinka ba gina addini kake ba kun gano wannan da kyau ko suke zage-zage banza mai siffan kaza wawa mai kaza batanci zagi irin na sarakunan maguzawa kawai sai aka fara ɗauko a ɗauko kasa ɗin jafa ɗin a ɗan sa yin mawaƙa da ya ɗauko aka dai ɗan jone-jone dai da yan kama kame ga su ga irin sun ka ce waƙa ka yi waƙa za a yi shi na ka ce ƙarya ‘yan ushaku ke yi jafaru ba bid'a yake ba jafaru ya ƙura malamanku mu kuma mun ƙura baitukanku min yaƙin maimai a kanku suna ta baje teburanku yanzu ba daraja kuke ba duk wanda suka ɗauko cikin malaman sunna suka soka sai da haka ɗauko malaman su ma aka soka daidai da haka wannan ne ke masu zafi ba wani abu ba don sun yabi shahunansu a cikin waƙan gaba ɗaya su ma aka jawo kwallon shahunan suka zo aka ƙwanƙwashi kansu ina fatan mun gano wannan da kyau cije kun ce alimin ne mu ko mun ce jahilin ne sai ku taho bayanan mutane ku kawo hujjoji a gane ba zagi da ashariya ba ku kawo sunayen rubutu da littattafan da ya yi fitattu da wanda ya koya ma karatu da wanda ya koya mai karatu ba su harazumi 'yan tasha ba irin waɗannan ne su faɗa shi ne abdulkahir a yake a nan waje yake maida masu da martani ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan ne in sun faɗa sai a faɗa in sun faɗa sai a faɗa sun ce ba mu yadda da waliye ba muka ce mu mun yadda da auliyawa na gaske na sosai masu tsayuwa akan addinin annabawa wannan tabbas ban musa ba amma ku auliyanku waɗanda kuka yi wa naɗi da kanku tijjaninku da kaulahinku mummuna da kama da tunku <laughs> <laughs> <laughs> ya mun gano wannan ka abin da za a faɗi kenan ba wani abu ina fatan mun gano wannan da kyau ai in sun faɗa irin wannan inda hali sai a maida ba ba iya ba ne ai duk kula ai cas na jiranta mai ta faɗin shegantakanku kun san ba har zuwa ƙarshe ina fatan mun gano ɗaya bayan ɗaya duk waɗannan abubuwan ba a wanda fa ba iya ba wallahi kawai ba wanda ba kawai sai dai a shiru kawai su sun sani ai su sun sani don a ciki ya cewa suke wai mutane da ke cin doki e mana doki naman annabawa an ci gidan manzan mutane inda kai ma ka ci doki ai da ya sanya ka doki kai ta zuba baka ko sani ba doki wallahi naman annabawa babu rabogun ƙadarawa ko kuma kuti kai daɗin iska da wawa doki ba naman shi ne ba ayin kana nema ka je waka ne kusan awa guda saboda an ce mun yakin maimai a kanku sun yi baiti wajen sittin da wani abu ne aka yi ɗari da wani abu shine mun yakin maimai a kanku kuma ai ne ai cas na jaranta ina ba da mun gano wannan da kyau mi ta faɗin shegantakanku komi sai da aka faɗi kai har ma shehul islam na Kano sai da aka kira sunan shi Allah jikan shehi kanawi babban malan kalarawi bai yi wa ‘yan bida'a rage ba. Allah sa mu dace. Wannan ɗan tsakura muku ne kamar yadda shi Mala Abdulkahir yake ɗan maida ma ‘yan bida'a da martani, to shi ne aka ce, e, ba komi suka yi wasu an maida martani, a ba komi ba ne. Mun gano wannan da ke ko in ka dake mutum kai mai hamahan gurɓa, bakin shi ya fashe hancin shi na zubar da jini ka sa mai kafa ya faɗi ya faɗi saƙiya kan naushi cikin ciki ya kulle sai kuma sai dan miƙo anu sai dan tsungule ka karka ce to sai kuma ka kama yatsan ka murde a'a sai ka rabu da shi dan ya dan numfasa ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malam abdulkadir ya ce mun ba da ansa ce, laqad afnaita umraka bintizarin liman wara turabu lahu izama falaysa bi shi'b ridwa imama turaji'uhu al mala'ikatu al kalama wala man indahu aslun wa ashribatun yu'allu bi hatta ama wa qad dhaqa bun hawlata ta'ama mautin kama qad dhaqa waliduhu al himama ولو خلد امرئ لألوي مجد لآش abadan أبدا وداما yi eh, mana yi magana ke na yi in ma wani daraja ake nema a gina mai a cewa shi yana na har yanzu bai mutu ba ai dadewa a duniya ba a mutu ba ba karama ba ne inda karama ne shaɗan ya sunan karaman shi <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku miliyoyin shekarun da duniya ta shi yana nan ai ba karama bane ka ce wai shehinka ko wani imaminka ko wani na nan dare. ba wani karama bane shaɗan ma na nan dare ai kuma shi ba zai mutu ba sai busa ƙahon farko <laughs> jama'a mun gada wannan da kyau ko duk wani da aiwa ne yana nan dare duk ƙarya ne akwai ran da annabi ya miƙe kasan suna cewa wai annabi khidr na nan dare ƙarya ne fa ba wani tintin ya mutu tare ƙarya ne ba wani wanda ya wuce shekara ɗari bayan hijira wanda yake da rai babu shi kowa ya mutu jawa mun gano wannan muke ku to balantana shi ibnu haula suna fagan shekara 60 yayi kadai da yan doriya kar ya mutu ƙarya suke kawai Allah ya sa mu dace yace laqad afnaita umraka yace ka ɓata ranka a banza bintizarin kana sauraron liman warar turabu lahu izama ga wanda ƙasa tini ta burbuɗe ƙasa kashin shi tini kashin shi sun rage sun rube cikin kabari tantini yana na kwance Allah ya ji kan shi laysa bi shi'bi radwa'i imamun mala ce ba wani liman ba wani malami ko wani mahadi a dutsen radwa babu shi to raji'ul mala'ikatul kalama wanda mala'iku ke mai da mai da magana wallahi da akwai da tura wannan sannan suka mamaye iraki sai sun fito da shi mun gano wannan da kyau wallahi sai sun fito da shi babu kuma su ma wallahi da sun san da gaske na wajen kawai wasu ne fa kawai suka mai da abin business kaje ka bada kuɗi za a aika mai da saƙo duk ƙarya ne wallahi duk rashin ilimi ne an bar mutane da jahilci dole duk abin da ga daman ɗora musu wallahi a ɗora su kai sun ƙi karatu wala man indahu aslun wa ma'un ba wani wanda wai akwai zuma da ruwa yana sha wa batun da kayan shaye-shaye ya eh, allubi hatta ama wanda suke wadatar da shi ba sai ya ci abinci ƙarya ne babu wa za ka buna haula ta ta'ama mautin ɗan haula ya ɗanɗani mutuwa ɗiri kama za ka wali da hulhimama kama yadda mahaifin shi shi ma ya ɗanɗane ta in wani daraja ne ya kai aliyu ne to aliyu ma ya rasu in daraja ne ya kai fatima ce fatima ta rasu ina ba mun gano wannan da kyau me yasa mutane suke haka sai ce walau khaladam ri'ul li'uluwi majadin da wani za a ce ya dawo bai mutu ba saboda girman daraja da matsayin shi a wajen mai duka la'ashil mustafa abadan wadama da manzan Allah ya damu har abadan abidi ne ya dimanta yana nan shi bai mutu ba inda wani daraja inda manzan Allah ya wuce wajen jawabin fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba abin da ke rushe batu sai batu dan uwan shi duk wanda ya zo da batu to sai a zo mai da batun sai a ce kaza ne amma in kai batu wani ya ce to ai rigima a a ya riga an gama da batun shi kenan ai mara abin fada shi ke fada shi ko mai abin fada zai fada ko da mai fadan zai fadan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa kana sha'ir al-ma'aruf bis sayyid al-humairi aizan ala mazhabil kaisaniya haka ma akwai wani mawaƙi sananne mai suna sayyid humairi wanda yana bin mazhabi ne na kaisaniya alladhina na muhammad bin al-hanafiya wanda su har yanzu suna sauraron fitowar muhammad dan hanafiya ne wa yas'umuna annahu mahbusun bi radwa suna riya cewa yana nan a ɓoye a dutsen radwa ila an yu'zana lahu bil khuruj har zuwa lokacin da Allah zai bashi izini ce fita ka je duniya ta cika da zalunci banna sun haɗu ko ina ka je ka kace-kace da mabannata ka gina abin da yake daidai liza da wannan ne lihaza qala fi irin lahu a cikin wani waƙe na shi yace walakin kullu fil ardi fanin biza hakama alladhi khalaqal anama kaji fa walakin sai dai kullu man fil ardi fanin duk wanda yake bayan ƙasa to mai ƙarewa ne biza da wannan ƙarewan da Allah ya hukunta ma kowa hakamar ladhi khalaqal anama wanda ya halici bayi hukuncin da yake nan kuma sun ce suna jiran shi okay ko da yake in ya dawo din zai mutu kun gano wannan da kyau ko domin sun ce bai mutu ba to shine sai suka ce e, zai dawo ya karasa rayuwar shi daga baya kuma sai ya mutu Allah ya kiyaye wa kana awwalu man qama bi da'awatil kaisaniya mala yace farkon wanda ya fara ta da da'awan nan na kaisaniya ila imamati Muhammad bin al-Hanafiya wanda ya kuzuzuta cewa Muhammad ɗan Hanafiya shine imami bayan Sayyidina Ali al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi shine al-Mukhtar ɗan Abi Ubaid al-Thaqafi malin zai mana tarihi sosai wa kana sababu fi zalika dalilin da yasa Muhammad ɗan Hanafiya wancan al-Mukhtar ɗan Abi Ubaid al-Thaqafi ya tada magana akan shi anna Ubaidillah ibn Ziyad Ubaidullah ɗan Ziyad lamma faraga min katilin Muslim a Aqil yayin da ya kashe Muslim ɗan Aqil ɗan Abi ɗalib, ɗan Abdulmuttalib mun gano wannan da kyau ko? Wa faraga min katilin Hussein bin Ali radiyallahu anhu kuma ya je kashe Al-Hussein ɗan Ali Allah ya ƙara mashi yarda rufiya ilaihi annal Muhtar buna Abi Ubaid kana mimma kharaja ma'a Muslim a Aqil sun maktafa sai labari ya zo mai ai shi Muktar yana daga cikin sojojin da suka fito tare da Muslim ɗan Aqil, amma da ya ga ba sarki sai Allah shi ma sai ya ɓuya, fa'amar bi ikhdarihi sai sa a ji a kamo shi, falamma da khala alaihi yayin da ya shigo wajen shi, ramahu bi umudin sai ya ɗauki wata dirka sai ya ƙwala mashi. Kana fi yadihi wanda yana rike da ita a hannun shi wata 'yan kwagira ko wata yar sanda ya dan rafka mashi haka a fashe tara ainihu sai kumbura mai idan shi waha basahu ya sa ka ɗaure shi fatashaffa ilayhi fi amrihi qaumun sai mutane suka ta zuwa suna bambaki cewa da Allah a sake shi fa akhrajahu min al-habsi sai fito da shi daga gidan yari wa ƙala lahu ya ce mai kada a jaltuka thalathata ayyamin ya ce na baka notice na kwana uku fa in kharajta fiha min al-kufa in a cikin kwana uku nan ka bar kufa to ka tsira wa illa in ko ka tsaya kwana uku suka cika darabtu unuka ka zan sare kanka fa kharajal muhtar hariban min al-kufa sai Muktar dan ubayd as sakafi. ya gudu ya tsere daga kufa ila makkata ya koma garin makka wa baya abdullahi bin zubair da ya je sai ma abdullahi ɗan zubair mu baya a matsayin shi ne imami mun gano wannan da kyau ku shi wannan abdullahi ɗan zubair abu habib ana mai alkunya da cewa baban habibu abdullahi bin zubair bin al'awam bin huwailid bin asad bin abdul'uzza wa ummuhu asma zatin nataqain mahaifiyar shi ce asma'u ma'abociyan nataqain binta abubakar siddiq wa huwa awwal mauludin wulida fil islam bil madina shine ɗa na farko da aka fara haihuwa a garin madina qatalawul hajjaj ibn yusuf sakafe wani azzalimin sarki ne mai suna hajjaj ibn yusuf sakafe ya zo ya kashe shi fil masjidil haram a cikin masallacin ka'aba a shekara ta saba'in da biyu fi ahad Abdulmalik bin Marwan a zamanin shugabancin Abdulmalik dan Marwan sun salabahu sannan ya kera gawan shi wa ya ce kana zalika fi sanata saba'ina haka ya faru ne a shekara na saba'in da uku karanta littafin mashahir ulama al-amsar a shafi na da al'ibar jizyin farko shafi na tamanin da ɗaya wa tazib tazib jizyi na biyar shafi na ɗari biyu da sha uku da muruj zahab jizyi na uku shafi na tamanin da ɗaya. duk sun gabatar da wannan tarihi na abin da ya shafi kashe shi abdullahi ɗan zubair ina fatan mun gano wannan da kyau wanda da aka haife shi a gidan annabi ya zauna ya girma annabi ne ya tarbiyyan shi a ɗakin sayyida aisha jikan siddiqul akbar wanda annabi ya farin ciki da haihuwan shi domin a lokacin mushirikai na cewa wai ai sun matan musulmi baki ba sa haihuwa sai kuma ga asma'u ta haihu aka yi farin ciki amma tare da haka hajjaji bin yusuf sakafi ya zo ya kashe shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا illa anta انت wa واتوب اليك السلام